Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya yanzu ma hawa Sharif ce tare da da Hashin gumai da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata uku ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da da ashirin uku idan shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji yadda ƙasar ta amince da tayin da Algeria ta yi mata na neman shiga tsakanin a rikicin siyasa da ya dabarbe ta kamar yadda ma'aikata harkokin wajen algeria ta faɗa makonni bayan da algeria ta tsarawa ƙasar ta niger wani shirin mika mulki ga farar hula cikin watanni shida za kuma ku ji cewa ƙasa da sauyi 24 da cimma sabuwar yarjejeniyar janye yajin aiki da ƙungiyar kwadugo ta najeriya ta shirya farawa a yau uku ga watan oktoba na shekarar da muke ciki kungiyar ta yi karin haske akan yadda yarjejeniyar da aka cimmawa ta bambanta da wadda kungiyar ta yi a baya wanda aka saba yi a baki kawai ba a takarda ba waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki ko haɗa labarin wasanni to amma da farko sai a gyara zama gasar fili hashin da labarin duniya To jama'a salamu alaikum da fatan mun same ku lafiya ga labaran duniya. Akalla sojojin Nijar 29 ne mayakan 'yan ta'adda suka kashe a kusa da kan iyakar kasar da Mali. Injinar na sojan Nijar yayin da suke kokarin kawo karshen har-harin da ake kaiwa. Fiye da masu tsoron ra'ayi ɗari ne suka yi amfani da bamamai haɗin gida wajen kai farmaki kan jami'an tsaron Nijar da aka jirge a yankin kan iyakar ƙasar a wani aikin share fage da aka shirya in ji ministan tsaron Nijar, Laftanar Janar Salis Modi a wata sanarwa da ya fitar da yammacin ranar Litinin. Wannan da shi ne hari na biyu da aka kai wa sojojin Nijar a cikin mako guda. A cikin wata guda, bayan da sojojin Nijar suka kwace mulki, tashin hankalin da ke alaka da matsatsuwar ra'ayi ya ƙara fiye da kashi arba'in cikin ɗari, a cewar cibiyar da ke bibiyar tashin hankali na ta'addanci hare-haren da ake kaiwa kan fararen hula ya ninka sau hudu a cikin watan agusta idan aka kwatanta da na watan da ya gabata da kuma hare haren da ake kaiwa kan jami'an tsaro a yankin tilberi inda aka kashe sojoji akalla arba'in. gwamnatin mulkin soja ta karɓi ragaban mulki bayan juyin mulkin da aka yi a watan yuli da gwamnatin demokaradiyyar nijar ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku ga waɗanda suka mutu yau talata shugaban amurka joe biden ya shaida wa kawayen amurka da wato tabbacin cigabar tallafin sojan amurka ga ukraine don kare kanta daga mamayar rasha bayan da 'yan jam'iyyar republican masu tsoron ra'ayi suka tilasta neman sake sabuwar hanyar tallafa wa ukraine fadar white house ta ce biden ya yi magana da shugabannin Kanada da jamus da italiya da japan da romania da birtaniya da kuma tarayyar turai da kuma nato har ma da ministan harkokin wajen faransa shugaban amurka ya tattauna ta wayar tarho da safiyar yau da kawayen amurka don shirya ci gaba da tallafawa ukraine a cewar sanarwar ta fadar white house yau talata Turkiyya ta ce ta tsare akalla mutane 67 da ake zargi da alaka da kungiyar mayakan kwardawa ministan cikin gida Rili Kaya ya ce hukumomi sun kai samame a lardina goma sha shida wannan harin da aka kai a wasu da ke zargin 'yan kungiyar kurdistan workers party ko kkk ya zo kwanaki bayan da kungiyar ta ɗauki alhakin harin ƙuna bakin wake a ankara wanda ya raunata wasu 'yan sanda biyu bayan sa'o'i kaɗan ne turkiya ta ƙaddamar da har har ta sama kan wuraren da 'yan ta'addar pkk suke zauna a arewacin iraki kungiyar ta'addar pkk da turkiya da amurka da tarayyar turai sun ka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta shafa shekaru da dama tana ta da kaya baya a turkiya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kakakin majalisar dokokin amurka kevin mccarthy yana fuskantar barazana ga mukaminsa na shugaban mucin majalisar bayan da ɗan jam'iyyar republican magef ya gabatar da bukatar tilasta kada ƙuri'a tsige shi mccarthy Geth ya gabatar da bukatar tsige shi shugaban a ranar Litinin inda ya share hanyar da yanzu haka ake kada kuri'ar Da alama makafi ya yi watsi da kalubalen cikin wani rubutu da ya a shafinsa na X inda ya rubutunsa ke nuna cewa a shirye yake. Ƙuri'ar cire makafi na buƙatar samun rinjaye mai sauƙi a cikin majalisar mai wakilai 435. Jam'iyyar Republican ne ke da rinjaye wato kirke da majalisar da rinjaye da da 221. Su kuma 'yan Democrat masu adawa suna 212. kalubalen da ya fito daga ges ya zo kwanaki bayan da makasi ya dogara da kuri'u daga jam'iyyar democrat don zartar da wani matakin samar da kuɗaɗe na gajeren lokaci ko kuma na ce na wucin gadi da zai kauce rufe ayyukan gwamnatin tarayya. 'Yan sandan India sun kai su mamaye gidajen akalla 'yan jarida takwas masu fafutuka a ranar Talata, kamar yadda kafafen ya labarai na cikin gida suka rawaito lamarin da ke ƙara nuna damuwa kan yadda ake murƙushe 'yancin yaɗa labarai a ƙasar. An bayar da rahoton cewa waɗanda aka kai wa farmakin suna da alaƙa da shafin yanar gizo na gidan labarai na turanci na news click inda hukumomin inda suka shigar da kara a shekarar 2021 suna zargin kamfanin da karɓar kuɗaɗe da kasashen waje jaridar new york times a watan agusta ta ba da rahoton cewa hamshakin attajirin nan ɗan kasuwa na amurka neville roy singham ne ya ɗauki nauyin news click wanda ya fito shi kuma ya ce ya yi watsi da labarin tare da ya amfani yar jaridar click audrey das ta ce 'yan sanda sun shiga gidanta da wayewar gari suka yi mara tambayoyi game da rahoton da ta yi kuma suka kwace ta da wayata kamar yadda ta rubuta a shafukanta na sada zumunta daga ƙarshe ma'aikatar tsaron siriya ta ce sojoji biyu sun jikkata a wani hari da isra'ila ta kai ta sama a sansanin sojoji a ranar litinin ma'aikatar ta ce harin da aka kai da yammacin ranar litinin daga makiya isra'ila ya fara ne a kusa da lardin da alzo da ke gabashin siriya jim kaɗan tsakar dare agogon ƙasar a gaida sarfi lahashin da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu sai jamhuriyar nijar inda ƙasar ta amince da tayin da algeria ta yi mata na neman shiga tsakani a rikicin siyasar ta kamar yadda ma'aikata harkokin wajen algeria ta sanar makonni da algeria ta tsarawa ƙasar ta nijar wani shirin miƙa mulki ga farar hula a cikin watanni shida a wata sanarwar da ta fitar a jiya litinin ma'aikatar ta ce algeria ta karbi sakon amincewar nijar kan shirin shugaba abdulmajid tebboune na shiga tsakani shugaban algeria abdulmajid taban ya bai wa ministan harkokin wajen kasarsa ahmed ataf umarnin ziyartar birnin yamai ba tare da bata lokaci ba domin fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan batun da ake shirin yi ga wakilin sashen hausa hamid mahmud da karin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana Gwamnatin ƙasar Algeria ce ta sanar da wannan matakin na hukumomin mulkin sojan Nijar na amincewa ƙasar domin shiga tsakani a cikin rikicin siyasar ƙasar ta Nijar da ke ciki yanayin juyin mulki. A ƙarshen watan Agustan da ya gabata ne dai ƙasar ta Algeria ta gabatar da buƙatar ta ta shiga tsakani a rikicin ƙasar ta hanyar sulhu tare da nuna adawarta da dukkan wani matakin soja akan Nijar ƙin da ECOWAS ta yi barazanar aukawa Nijar domin milo da hambararren shugaban. Algeria ta ce ta samar da tsarin da za a iya wa kowane ɓangare bangare da rikicin ya shafa adalci da kuma ɗaukar nauyin wani taro da zai yi duba kan ci gaban yankin sahel tuni dai masana suka fara tofa albarkacin bakunan su kan wannan al'amarin alkasun mato masanin harkokin siyasa a agades shi al'amari wannan in ka dauki alishe lalle alsheri kasa ce da yake tana shiga tsakani kasa ce da yake bata cikin wani rikici kenan nan za ta yin sai a yi adalci ga shiga tsakani inda yake waɗanda aka kawo ma zancen ma suka yarda saboda sun san algeria ba za su yi wani lungu-lungu su goya ma wani baya ni ga gani na za su kawo taki mai kyau saboda algeria kasa ce adala ce algeria dai ta sha nuna kyan amincewarta akan duk wani amfani da karfin soja a niger to sai dai masanan na ganin rikicin kasar ta niger ka iya shafar kasar duba da irin alakar da ke tsakanin kasashen biyu algeria abun da ya sa ta damu ta san in aka tada wani tashin hankali nan nijar. ita za ta tabuwa don haka nan ita ma bata son a taba nijar tun da yake akwai da mugin can da yake da farin konakin da aka yi kuda takin nan lokacin da ake cewa gobe za a kawo hari jibi za a kawo hari ministurkin na harkokin hulda da kasashen waje ya zo nan a tattauna da sojawa saboda wannan abin su ma kunci hankali ta nishar arzikinsu ne a yanzu dai tuni shugaban kasar algeria abdulmajir tebun ya baiwa ministan harkokin wajen kasar ahmad attaf umarnin ziyartar niger ba tare da bata lokaci ba da nufin fara tattaunawar sharar fage tare da dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin rikicin siyasar kasar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar Nijar. an gaida hamid mahmud da wannan rahoton masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai giwa afirka wato najeriya inda kasa da tsohi 24 da cimma sabuwar yarjejeniyar janye yajin aiki da kungiyar kwadugo ta najeriya ta shirya farawa a yau uku ga watan oktoba na shekarar da muke ciki kungiyar ta yi karin haske akan yadda yarjejeniyar a yanzu ta bambanta da wadda kungiyar ta yi a baya wadda aka saba yi a baki kawai ba a takarda ba daga abuja wakilin halima abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton Da maraicin ranar Litinin biyu ga watan Oktobar nan ne ƙungiyoyin kwadagon suka sanar da jingina yajin aikin da suka shirya farawa a faɗin ƙasar a yau talata zuwa nan da wata ɗaya a cikin wata takardar yarjejeniya da shugaban NLC Joe Ajero babban sakataren ƙungiyar Emmanuel Uwaja sai shugaban TUC Festus Osifo da sakatare janar na TUC Nuhu Toro suka sanya wa hannu. Gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyoyin kwadagon sun cimma wannan matsayar ne da yammacin ranar Litinin bayan shafe sa'o'i ana tattaunawa don samu mafita lamarin da ya kai ga dakatar da yajin aikin da kungiyoyin suka yi na tsawon kwanaki talatin a fadin kasar don baiwa gwamnati damar biyan bukatun su da kuma rage raɗaɗin da 'yan ƙasa ke ciki bayan cire tallafin man fetur a ranar 29 ga watan mayu da shugaba tinubu ya karɓi rantsuwar kama aiki kwamarad muhammad haruna ibrahim da ke zaman shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta najeriya ya fayyace abin da ake nufi da ƙarin kuɗin da aka yi wa ma'aikata ga 'yan najeriya to wannan ƙarin kuɗin da aka yi da dama shi a cikin takardar da aka rubuta ba na ma'aikatan gwamnati tarayya ne kaɗai ba har da ma'aikatocin jihohi da kuma wanda suke kamfanoni masu zaman kansu saboda akwai matakai da gwamnati za ta iya ɗauka kamar governors forum za su zauna akwai national economic forum wanda gwamnonin jihohi ne suke wa cikin wannan kwamiti sannan kuma akwai manya-manyan jigajigayen kasuwa wanda suke da kamfanonin su ma suna cikin wannan banda wannan talakawa da ba su da aikin yi a kamfanoni ko a gwamnatin tarayya ko a jihar jiha akwai maganar da aka yi cewa za a dinga ba da naira dubu ashirin da biyar ga talakawa masu jin raɗaɗin talauci sosai wanda za a yi amfani da rijista duk wannan rijista da za a yi wayan za samu wannan kuɗin dole sai an tabbatar cewa talakawa ne kuma mabukata shine bambancin wanda ake so a yi yanzu da wanda aka yi da. Tun dai 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin janye yajin aikin da ƙungiyoyin kwadagon suka yi inda wasu ke zargin cewa akwai yiwuwar an baiwa kungiyoyin toshiyar baki ne shi yasa suka jingine yajin aikin nasu sai dai sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago ta nlc kwamarad nasir kabir ya ce maganan gaskiya shine duwayen zarge-zarge bai hana kungiyar kwadago wato gabatar da ayyukanta kamar da doka ya tsara mana a maganan gaskiya shine an cimma nasara a wannan zama inda gwamnatin tarayya ta nuna mana cewa za ta biya ma'aikata dubu ashirin da biyar muka yi watsi da wannan aka kai ga sai da muka kai har dubu talatin da biyar wanda ba ma shi kenan ba duk ga kokin da muka gabatar gwamnati ta saurare su maganan gyara refineries din nan sun sa hannu cewa lallai kwanan nan refineries din za su fara aiki abu na biyu mu da aka ciwo zarafi maganan haƙoƙinsu da kuma ma'aikatan da aka hana su albashi duk za a biya maganan kuma haraji na added value tax nan da muke ce vat shi ma sun dakatar da shi kuma haka maganan tallafi na diesel an cire shi na wata uku saboda da a tabbatar da cewa duk abubuwa sun sauka dama tashin dizal ɗin shi ke da sauran abubuwa to a da sauran makamantan su abin da Najeriya su gane shine kungiya ce wanda muna aiki da doka kuma doka ce ta kafa mu kuma babu yadda za a yi mu zauna mu sake ido gwamnati na abin da ta ga dama a maganan gaskiya shine babu inda aka zauna da kungiyar kwadago aka nuna mata wani ko daɗin baki ko kuma wani maganan saya wannan duk soki burutu ne irin na mutanen da ba su san ma me ke faruwa ba kuma ba sa a gurin nan duk da dai abu ne da mun yi shi a bayyane ga 'yan jaridu a gurin. Wani abu da 'yan Najeriya ke takwan gaba kwan baya kan shi ne menene bambanci tsakanin wannan sabuwar yarjejeniya da aka cimma a yanzu da na baya inda Kwamarar Muhammad Ibrahim ya kara da cewa. To wannan tambaya da kai tana da amfani kwarai da gaske saboda gwamnatocin baya zuwa yanzu din sun sha karya alkawura to amma wannan karan mu da kanmu mun fahimci cewa gwamnatin sun shiga taitayinsu. To bambancin abun da aka yi yanzu da na baya shine an kawo manyan ma'aikatan gwamnati kamar yadda ce miki sun sa hannu da bayron su sun rattaba cewa sun dauki alkawarin za a yi haka da ana yi ne da baki amma yanzu ga takarda kuma akwai shaidoji saboda haka muna ganin cewa tunda ba da yara muke magana ba da manya ne kuma shugabanni bai kamata a ce bayan ɗaukan alkawari da kuma rattaba hannu akan takarda za su bijire daga baya ba idan suka bijire din wannan takardar ta isa shaida a je duk inda za a je kuma za a yi duk abin da ya kamata a yi talakawa dai su kara hakuri ƙungiyar kwadago ba za ta sai da su ba ƙungiyar kwadago tana tsaye because inda ba ƙungiyar kwadagon Allah kaɗai ya san irin shugabannin da muke da su yanzu abubuwan da za su yi na wajen tauye haƙƙin talakawa da kuma shigar da mutane cikin wahala. A wani bangare kuwa wasu 'yan Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar sun ce tsuguni bai ƙare ba a fafutukar ƙungiyoyin kwadagon. Sunana Honorable Haruna Dahir Binda na fito daga jihar Katsina inda matsalar tsaro ta yi katutu wato abin da yake bani takaici shi da mamaki ko da yaushe shine abin da ya shafi matsalar tsaro abin da na yi tunani shine kungiyar kwadago ya kamata a ce cikin bukatunta a ce tsaro shine na farko ya kamata su je ma gwamnati da wannan yan lebo shine cikin bukatun da za su fara zuwa da shi ma gwamnati shine su ba gwamnati wa'adi akan abin da ya shafi tsaro ya kamata a ce an sa ma tsaro tuka ta ɓaci saboda idan babu tsaron nan ban ga da za a ma'aikaci ya je aiki ba dan ni kamar yanzu da yadda na sani a katsina akwai local governments da ma'aikata ma ba su iya zuwa aiki sai dai comrade Muhammad ya bayyana cewa dole ne gwamnati ta baiwa tsaro muhimmanci duk da cewa babu magana tsaro a cikin bukatun da suka gabatar mata. Ai magana tsaro dama ita ce babba. Kuma ma menene amfanin gwamnati? Idan kika duba kundin kasa aka ce an yi gwamnati ne saboda me? Saboda ta tsare kasa, dukiyoyinta da kuma rayukan mutane. Shine babban aikin gwamnati. Duk wani abu daga baya biyo. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma sai rahoton na musamman tare da dan mutum ba tsari Mustapha Nasiru. A yanzu haka dai jam'iyyun siyasa a jihar Kogin Najeriya na can sun dukufa wajen yakin neman zaben kujerar gwamnan jihar da za a gudanar a cikin watan nan na Nuwamba da ke tafe idan Allah ya kai mu. Manyan jam'iyyun siyasa guda uku ne dai ke kan gaba wajen fafatawa a wannan zaɓe da masana harkokin siyasar jihar Kogin suka ce zai yi zafi sosai. 'Yan takarar waɗannan jam'iyyun siyasa dai sun haɗa da Alhaji Usman Adodo na jam'iyyar APC mai samun goyon bayan gwamnan jihar Kogin Alhaji Hayya Bello, sai kuma Alhaji Murtala Yakubu Ajaka, wanda aka fi sani da muri na jam'iyyar SDP. wanda bayanai suka nuna cewa shi ma ba kanwar lasa ba ne a fagen siyasar jihar Kogin. To haka zalika akwai Sanata Dino mala'i, na jam'iyyar PDP, wanda shi ma fitaccen ɗan siyasa ne a jihar Kogin. Da rahotanni ma suka nuna cewa yana samun goyon bayan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya yi ma jam'iyyar ta PDP takarar neman shugaban ƙasar Najeriya a zaben nan na 2023 da ya gabata. To wani abu da ke ɗaukar hankali matuƙa a siyasar jihar ta kogin shine batun auka ma juna a lokacin yakin neman zaɓe al'amarin da ke janyo asarar dukiya har ma da rasa rayukan jama'a. Alhaji Sani Abdulkarim da aka fi sani da Ecomog jigo ne na jam'iyyar ta SDP a jihar Kogin, wanda kuma ma na hannun damar ɗan takarar kujerar gwamna ne a jam'iyyar ta SDP. Wato Alhaji Murtala Yakubu a jaka da ake yi malakabi da muri, ya ce ko a ƙarshen makon nan da ya gabata ma, magoya bayan jam'iyyar APC mai mulki sun auka masu a garin Kotan Karfe. To sai dai, tuni APC ta musanta. mun fara hada mutane eh, za a je a tare shi a rajin murin a cika wani kawai dab da bandit namu na abuja sai kawai dawa sai kuma muna fara jin labarci ai yaran apc su ma ai sun taru suna za su nemi fada to mu dai muna da approval muka kama hanya mu to kamun mu shiga gari kawai samu ai su already suna cikin gari suna ana ana bindigo ana suna harbe bindiga suna duka mutane inda muka arrange za mu yi eh, eh, program namu suka je wurin aka faffasa mana podium aka faffasa eh, aka kujeru aka destroy canopy din na'am amma su bangaren APC sun ce mutanen ku ne suka auka ma masu har ma an kashe wasu ah, ba ba ba ne. haka ba sun fara shiga garin ga za ga na da videos gaban eh, guda guda ko guda uku wanda ya nuna cewa sun shigo garin ga tsada a hannu ga itace ga komi da komi suna suna suna damun mutane. Eh, yanzu to yanzu me matsayin ku eh, za ku ci gaba da yakin neman zaben haka ko ko akwai wani mataki da kuke so a dauka. No, yanzu dai mun ko jama'a a press conference an mun yi petition zuwa wurin um, IG of police su driving duk amma kuma muna mu kuma muna tare da mutane kuma eh, neman zaben muna daram daram ne don mun san cewa mu ne da jama'a To APC dai ta ce magoya bayan jam'iyyar ta SDP ne suka fara auka aukawa mutanensu. Honorable mai kuɗi Bature shine shugaban jam'iyyar ta APC a ƙaramar hukumar Lakwaja. Ya ce hasali ma suna faɗakar da matasansu akan illar bangar siyasa. mu a nan bangaren ana yi ma mutane nasiha cewa tashin hankali bai da kyau amma bangaren wancan jam'iyya jam'iyyar sdp su ne suke daukan makami in ka duba shekarar jiya wancan ma sun je kutan karfe sun kashe mana safota a kutan karfe sai ka tana ta zo a gudu suka yi harbe harbe har su kashe wani mutum daya wajen mace. yanzu kun aiwatar da wasu abubuwa kasa na ci gaban jama'a da za a ce lallai apc za a zaɓe ta ba tare da wani shakku ba. ina so in gaya maka tun da aka yi jihar kogi ba taba samun gwauna wanda ya aiki kamar yaya bello ba an kuma ka ce da aka zo gani in dauke ka dan kai ka kowane local government ka ga irin ayyukan da ya yi na biyu da aka yi covid-19 yaya bello ya ce ba za a yi lockdown ba a kogi kuma ba a yi lockdown a kogi kuma babu wanda ya mutu a kogi na uku ana maganar insecurity a jihar kogi da zaran an samu ɓaranar insecurity za ga ya bello ya tashi hatta ciyaman karamin hukuma shi ya bi insecurity da kanshi shi so saboda wannan abubuwan da mutumin ya mana shi sa ga jama'a suke na'am suke mara ba da APC a Kogi state To a can gefe guda kuma jam'iyyar PDP ta ce ta dukufa wajen ganin ɗan takararta sanata Dina Malayi ya samu nasara a zaben na sha ɗaya ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Alhaji Lawal Ibrahim Jiya shine shugaban matasan PDP a yankin Lakwaja. ya ce ba su da shakku akan ɗan takararsu domin kuwa fitacce ne. Mun fito da ɗan takara tatacce kuma sananne shine Senator Dino Malaye wanda duk duniya an san shi kuma ya yi rawan gani a lokacin da yake majalisa kuma karɓaɓɓe kuma wanda yake a cikin duka 'yan takara masu neman gwauna shine fitacce a kowane ɗan takara wanda suke neman matsayin gona a kogi state na'am to uh, kuna da tabbaci za ku yi nasara a zaben insha allahu muna da nasara ɗari bisa ɗari tun da ɗan takararmu karɓaɓɓen mutum ne wanda an san rawan ganin da ya taka a baya kuma don aka nan ya samu karɓuwa a gurin jama'a. Tuni dai masu ruwa da tsaki a siyasar jihar Kogin suka ce suna cike da fatar ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali tare da fatar dacewa da zaɓi na gari. To, salamu alaikum sunana Dr. Umar Muhammad kuma ni ne ciyaman na Arewa Traders Association na jihar Kogi. To, gaskiya mu dai fatanmu Allah ya zaɓa mana mafi alhairi Na'am, to amma eh, Alhaji Umar yanzu ya zuwa yanzu kun gamsu da yadda jam'iyyun siyasan nan ke yakin neman zaɓe eh, cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da taɓa juna ba? Eh to ka san ba a yin siyasa a ce an tafi kowa sai ya yi daidai. In dai ka tara mutum ya wuce mutum biyar goma to dole za ka ga ai akwai ɓata gari a ciki. Ni dai ban san wani shugaba da zai bugi kirji ya tura a je a kashe wani ko a ce mutuncin wani ba. in dai mutum yana shugaba so yake jama'a su zauna lafiya. The popular dai sunana Muhammad Girinya. A to fatan mu a yi lafiya a yi a cikin nasuwa a yi kuma without problem. Eh, abin da muke fata kasan election kawai abin major election is about election eh, is about voting ne. Hmm. Um, everybody su je su zaga su samu support su samu voters in uh, high supporting party. Na'am. abin da muke nufi kenan ba ko sai an hada da fitina ko da komi ba ne. na wato fatan ku dai a yi zaɓe lafiya. a yi zaɓe lafiya. na eh, eh, yanzu kun gamsu da yadda abubuwa ke tafiya. eh to ko na kamfen ai. to wannan dai shine ya kawo ƙarshen wa'adi na biyu na gwamna yahaya bello wanda ya samu damar zama gwamnan jihar kogin a sakamakon mutuwar marigayi prince audu ana tsakiyar kidayar ƙuri'un zaben gwamna a jihar Kogin a cikin shekara ta 2015. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman yanzu kuma lokacin na labarin wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon kafa na zakarun turai inda a yau ake karawa tsakanin Manchester United ta Birtaniya da gala ta ta kasar Turkiya sai Racing Club lance ta kasar Faransa da Arsenal ta Birtaniya sai Copenhagen da Bayern Munich ta kasar Jamus. Napoli ta kasar Italiya na karbar bakuncin Real de Madrid ta kasar Spain yayin da Inter Milan ta kasar Italiya ke karbar bakuncin Benfica Lisbon ta kasar Portugal a dazo-dazo sunan duk dai a waɗannan wasanni na ƙwallon kafa na zakarun turai na wannan shekara an yi karawa tsakanin union de berlin ta ƙasar jamus da sporting braga ta ƙasar belgium sai salzburg da real sociedad ta ƙasar spain yayin da gobe laraba idan allah ya kai mu za a ci gaba da waɗannan wasannin na ƙwallon kafa na zakarun turai na wannan shekara inda paris saint germain psg ta ƙasar faransa za ta karɓi bakuncin newcastle ta ƙasar ingila borussia dortmund ta ƙasar jamus za ta goga da milan ac ta kasar Italiya yayin da Atletico de Madrid ta kasar Spain za ta kara da Feyenoord Rotterdam ta kasar Holland FC Porto ta kasar Portugal za ta buga da Barcelona ta kasar Spain yayin da Leipzig ta kasar Jamus za ta karbar bakuncin Manchester City ta kasar Ingila da ke rike da wannan kofi. Idan ko muka leka FPK a kasar China, Jadik Sinar dan kasar Italiya ne ya yi shan a dazu-dazun nan inda ya ban talike na biyu a duniya a wasannin kwallon tennis cewa da carlos alcaraz dan kasar spain ko kuma spain a gasar ta pekin ta tennis inda ya lalabe shi a wasan kusa da na karshe da ci bakwai da shida bakwai da hudu shida da daya a wasan karshe janik sinar zai kara da dan kasar rasha daniel medvedev da ya yi galaba gaban alexander bezerev dan kasar jamus a yau talata din da rana da ci shida da hudu shida da uku a tarihin karawar 'yan wasan biyu a can baya har har so shida dan kasar rasha daniel medvedev ne ya samu nasara gaban janik sinar har so shida sai dai hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare shi ma adrien manarino dan kasar faransa a yau talata ne ya lashe bayan astana na kwallon hannun tennis inda a wasan karshe ya darkake dan kasar amerika da ci hudu da shida shida da uku shida da biyu wannan dai shine karo na biyu da dan wasan ke lashe wata babbar gasa kuma ya ce duk da shekarunsa talatin da biyar da haihuwa ya shirya tsaf zuwa gogawa a Master 1000 na Shanghai a kasar China da aka soma a jiya Litinin biyu ga watan Oktoba kuma wanda zai kare sha ga wannan wata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla masu mu kafin mu ita bar shirin ga Sarfila Hashim. To hawa a takaice da dumi yanzu yanzu nan majalisar wakilan Amurka suka kada kwarya inda suka tsige shugabansu wato Kevin mccarthy Yanzu dai majalisar ba ta da shugaba kuma ba za ta ci gaba da aikatar da wani aiki ba har sai ta zaɓi sabon shugaba. to sai mu ce ubangiji Allah ya taimaka to amin Allah ya sa a dace masu saro baki ɗaya an muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma a gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da sabbin shirye-shirye kafin nan a madadin sarfila hashin da ya karanto mana labaran duniya da kuma fiona nan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr nick hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safin ku.